الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ce da katon littafin almanzumatar الدكتورية إذا بيتي ko بقول من ya وما يخالف ثقة به المدى فالشاذ والمقلوب قسمان امتدى إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم وما يخالف ثقة به الملا وما ينا يخالف نزعني ثقة نونغا وما ينا يخالف ثقة نزعني ثقة نونغا به الملا وعلى جماعة جباه fashazu wọ́n ṣe rárí pé ọ̀ ráyẹ̀ ṣáàzù wọ́n lè lè ná ìnímínà àlúwà wọ́n tó múlà jùtọ̀ ní màánà ṣáàzù Wani makulubu a makẹ́ jẹ́ su da lè rigar makulubu na kìsmani tala makulubu ma kìsmani wa a zagu ba tala ko hmm. a shiga mun yi jin bayani wu don ga ibida lurawin ma birawin kìsmun alára wíńdòkà láàgbóyá díẹ̀ aláwọn mm-hmm. asan gbàgbẹ̀rá wíńdòkì wọ́n ti ní ní ọ̀kọ́lùbù ìfìnàdín lè mọ́tíní kéfì kó alá mm. ìfìnàdín àdí wíńdòkà dà láàyà wíńdòkì kó alá wíńdòkì aládàáyà wíńdòkì tó kèrè pàtàkì zalima lau babu ya jama'atu wa qila shiraful qaum wa ko wani masu huna jama'atu ruwa ina babu ne jama'an ruwa yi. bani misali ga adamu abdullahi ko muhammad sani ɓata itikatu ko jira ne ko ruwaya yan ubay bi kidali ne zanne shi babayen ko ji gani ku ko don wuto ubai wuto masu kaga wuto yi more amma wajen zane shi jama'i kuma zane shi tausi ko don iba mu gaji kiyo ah, ibu gaji shazi asha kuwa mara wa wasikatu na hadis na suka da gudana mukhalifan liman a arjahu minhu na ne zanaji zanaji rinja ya gani mana zanaji zaɓe ganin ba ne hizba ya bayan katon ku fito au aksaru a adadin ko mu dukkan gona. zane sikatun sabutu zane sikatun sabutu zane sikatun hujjatu zane kaza zane kaza su sikatu shi na danyi sika ni kete da cida ne ba ba a rakin yin zawon ci abu tiliti like what a zai zawon ci yi shal misali ga ne ibn maja gobe da sunanu gobe حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمرو عن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته للي تيجي بملائكة يصلون على ميامين الصفوف ajan sai jan salati ya gaji gaji kafa gwalo ya safo nan man ga na du hu ko isnadu na hadis na fa rijalu je tikati zahiruhu asiha ina zahiru ne wa ga hadis na ta ko lakin amma a to a fi matnihi usamatu ibn zai, amma matani hadisin na usamatu ibn zai ya ce farwa wacce gube da lafi da alama ya nuna sufufko alhali jama'a ne sai katu shi dan guru ne na gobe na gobe da lafa ga inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala allazina yasluna sufufa lalle ce ci da kichuyi e jan salatu ya veje latafi la kino e latafi tatio jini ashe wo yezo wa daidai shuzuzun ya hadisi a sau gajiyar mu yau ya ku jiji sau ku jiji sau gajiyar mu yau turu ku ji wacce kwamfiya ya zile ba ko? gama na limamul bai haƙi wani e ga sunan hubu wani e ji shara na bayan shuzuzun ya lafazin na, ko? ma'anawar shi Allah ba shi zuzuyar alama ya nini sufu mun ce wa cikin bayani na ne goye fiye na ngayi ngayi kiyo allazina ya fi nuna a sufu wadda wancan rayi mahfuzo ba ne ga adashazu ko? Hmm. amadajiyar nan adashazu amadai mahfuz sai ka tubu tun shi ne. agwaji su ne sika ni da nan wata gwaji za ma sika ni na yaji suna gobe na wani ya zaɓi da ba yadda ya ni na a tiriti yawon ga yawon tiriti sha zo ya za kamar na ma a tiriti ya ba su gani ba gai mafu zo kuyo ku na a ga guba kai su ne mafari ne a da wa makulubu wani ibidalun ko ibdadu rawin bi rawin kasu ko nígbà gbàgbé ìjọdọ́ náà náà gbà ìfàtí wáyé ìdálò ráwí máa di ráwí kìsùn ráwí nínú aláwọ̀ àdìbílẹ̀sì ráwí ní ko ṣe tán wábẹ̀ ní ochi hàn nínú ji faruwa wo ìsinadá àjíṣọ́ misali ẹna gobe daga e bayan kabu ibn murra ne da na ga agwar waye da gajjar sun da ya murra ibn ka'ab nawa ne makulubu yin nan ko ji gane mu ibdalu rawin ma bi rawin kisu ko muhammad ibn abdullah ngulu yin gajjar sai ga abdullahi ibn muhammad hmm. jafar ibn muhammad ibn gajjar sai ga muhammad ibn jafar láyé kí wáyé makulubu ƙasar yi ba ci makulubu ya kiyar ji faruwa to matani a ji so ni ba ji sa jorera da za a nemi sa a sallam gaza gutuwa ba da wata shiga safu gutuwa ba jama'a gutuwa ba wancan lafi wuru alara shi wa fana da ruwa kai wuru wancan ko mu ci tun ga mina boro jilin mai zaba gina ta sadaka wa sadaka ji da sadaka cin da sadaka nan fa a faha mu cuso a talata lama hu ma tunfi ku shimanu ebo gwalu be ɗaya na gwate Na mama no ne lafazi hmm. e, yi makulubu na waji in kilabu na ji faru a sashen ruwa tuji ina yi sadi titi mafuz na yi kiyo ina so yi ji tabbatarwa da sun munci goyi kaga waje makuluba ne hatta lata lama shi ma luhu ma tunfiku yaminuhu hmm. náà lè ní déédéé náà ẹgbọ́ na gbàdó ewu náà mọ́ kó àmà na gbọ́dọ̀ wáyé bẹ̀kẹ́ tí náà ń lu ẹgbọ́ na gbà na gbà pèndéé náà mọ́ náà mọ́ da rato da jirgin da ke baka kìsìmíyàn mọ́ fàárí dán ngọ́lẹ̀ kìsìmíyàn ìdáàlù ráwù máa jẹ ráwù kìsìmù kọ́ nínú àdúrà wọ́n ti bò makulubo dán náà ní ẹtí gánwọ́n ti faruwa yìí sinadà mọ́ ti faruwa báwọ̀ mọ́tàlẹ́ àti dé kìsìmíyàn ẹ̀bà sí ẹwà da dáná wai suna da hadis na lada mata ne hadis na wai suna da hadis na lada mata ne hadis na wai suna da hadis na lada mata ne hadis na, ko a mai jiyan na ji ɗebo a mazaca ne misali yunga yana bagada da cishi a ji ga limamul bukhari na in kallabu da gumi a ta hadis a hadis shi sula a cikin a ta yi sinadari sun wasu waje agala ya sinadin nan alada da ta matanin nan agala ya sinadin nan alada ta matanin nan agala matanin nan alada ta ya sinadin nan wa sa'adu wa anha a cikin a cikin al-imamu al-bukhari da tubu imtihanan li hizbihi wani e a testin ya hadda imamu bukhari faradda ha alama kanat qabla al-qalbi mun ci mun ci ojú láṣẹ bàdá bàdán gòrò gbòrògbò náà wà láyò wa fi wá ṣídì mìíràn àwọn mọ́tí kí wà rán wọ́n jẹ́ kúskúrẹ́ kó èmi yìí wà wọ́n jẹ́ kíkọ́ náà wọ́n láwùgán àlìmọ́ ń kó ẹ̀sìn sí dáa a riyala isna daga shagon har bai zo bai masani bai shaga ku mun ji masani mutuwa a riyala isna daga shagon har bai zo bai a masani bai ci ku a riyala masani bai ci a fela isna bai ci ku a cin a gajin fata just to test haddau mutu na nau'in ciwo nau'in makulub mana kuka tsira mutane da nan wasu da wani yanayi mamaki a gona a ji tsawon ba na zanen na zanen ba na zanen ba na ba nga nga abubuwan jiji bani bani abubuwan shi hmm. zanen wayan wuga zanen wayan wuga zanen wayan wuga bata wacicca bayani na wato ka zuyo wato ka zuyo wato ka zuyo wato ka zuyo wato ka zuyo wato ka zuyo wọ́n ti gánà kú nẹ́bẹ̀ yóò ń bẹ́ da lẹ́bù ní àti ìdẹ̀lá làbáyé sáà àti ìmáàmù bukari Wa ga da tẹ́rù ya yá àlè ìmáàmù bukari a sai laga wancin da siya na alimamu za a dogon a sai na albukari ba ta are da sai ne ya gani zai jidda muna alimamu albukari in ce ba ta har a duk gigan ki ci ga tambori imamu albukari ci gan da wa ya ciya mu dawa matu barfi kutu ci ga tamba wasu wacin takadoli kanduru الإمام bukhari wani ke shi ga zugu kewani yan wucin tasiri imamu bukhari mun ja about to 17 years sun ci bukhari no wọ́n ti yẹ lokacin wọ́n ti kàtún náà rẹ̀ wọ́n kàtún jẹ́ ní wọ́n á jẹ ní wanda yato wuya kalita siganci so daga caba ka kunu ciwin kanin harbi ka kunu ga soji ne wanda ba su tuntu samadiyya ko laji ganewa yadda makatun adaunan har imam bukari ga hukuwa jifi 300,000 fiti 100,000 ya tasu 200,000 matazuwa ya bago ne lawa ga wajen hadis ne ke ta bata imam bukari ki ke na muku ba fili ta ba wani kusa shi ne ki mai masoni ya ka ya litafi ya sahih bukhari so imam bukhari lo makanta lo fo wuce ne man ce ga aga hadis da dan wannan ga hadis ne ta zuwa hadis sallallahu alaihi wasallam ne ko ya ka litafi ne wa jere ìwé oúnjẹ àtàkì wọn ìtìbílá project oṣù lè gbúrò lọ́wọ́ kí ní mú ìwádìí ní àti fẹ́ wà ti